والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يومنا لتنم شدة وتن ترى وتن رمضان إجرى تبود إلى تريد da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar da 26 ko da 26 to muna nan cikin suratul mujadala ajiya mun tsaya ƙarshen aya ta hudu a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa fa man lam yastati fa it'amu 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah walil kafirina azabun to kamun mu wuce walil kafirina azabun alim kamun mu wuce akwai tambayoyi guda biyu na jiya bari mu amsa su sannan sai malam ya dora wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina addu'ar Allah ya sa malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ƙara ilimi mai amfani da imani amin da kuma ki daya ya ce malam mutum ne ya bi liman aka yi shafa'i da wuturi da shi wana yi shafa'i da wuturi da shi sai kuma ya tashi cikin dare zai iya yin wata nafilar ko waɗancan da ya yi sun wadatar to idan mutum ya yi sallah tare da liman har ya yi shafa'i da wuturi kuma ya tashi cikin dare yana so ya yi wasu na filfilin akwai halaye biyu da malamai suka yi magana a kai hali na farko wasu malamai suka ce sai sallah ya raka a ɗaya wai wannan raka ɗaya da zai ta hiyar sallama za ta cike masa wancan wutirin sai ya zama shafa'i sannan sai ya yi na filfilin da zai yi sa'an nan kuma ya sake wuce wannan shine ra'ayin malamai na farko to amma wannan ra'ayin nasu ya ci karo da wato ƙa'idodi na shari'a ƙa'ida ta farko ba da za a ka raba salloli guda sallah ɗaya ka raba mata raka'o'i kuma ka ce ta haɗu ta zama sallah da nassi ya zo ya tabbatar da haka to da sai a ce eh za a iya yi amma waccan kayi can kuma ka zo kayi wannan guda ɗaya saboda haka ba yadda za a ta haɗu sannan dalili na biyu idan ka zo kuma ka sake wuturi to kawai kayi wuturi biyu a dare ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la fi laila ba a wuturi biyu a dare ɗaya saboda haka wannan ra'ayi wasu da yawa cikin malamai sun wato mai da shi cewa marju'i ne ba za a yi aiki shi ba ra'ayi na biyu wanda da yawan malamai sun tafi kai suka ce kawai mutum ya tashi cikin dare yana sanya wasu na filfilin nasa to sai ya na filfilin da zai sai ya kwanta ba tare da ya sake wuce ba wancan wucin nasa ya wadata to menene dalili ya za kuma da hadisin da ya ce yace ij'alu salatu kuma bil layli witra kuma da ƙarshen sallar a cikin dare ta zama wuturi suka ce eh tana nan a wuturinta amma an samu mazala sallallahu alaihi wani lokacin bayan ya kammala wuturi yakan yi kuma raka'a biyu a zaune sai suka ce wannan shi ya nuna zai yi kenan bayan an yi wuturi a iya yin wata nafila kamar yadda wannan shi ya tashi ne cikin dare kuma yana buƙatar ya nafila saboda haka in yayi babu matsala ina fata gani. sau da aka wannan shine abin da zai amma ba zai sake ne ba wannan ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ubangiji ya kara malam ikhlasi da lafiya amin da ku kida ya yace malam dan Allah akwai bambancin lada ga wanda yake karatun alkur'ani tare da sanin ma'anoninsa da kuma wanda yake karatun alkur'ani bai san ma'anoninsa ba shi akwai bambancin lada in dai ladan karanta ƙur'ani ne kana iya cewa ladan su ɗaya ne saboda a nan annasi kawai ta yi wanda ya karanta man ƙara harfan min wala falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harf wa mimun harf wannan hadisin da abu huraira ya wato da imam tirmidhi ya fitar cikin suna manzala na cewa wanda ya karanta harafi ɗaya cikin littafin Allah yana da kyakkyawan lada guda kowane kyakkyawan lada kuma ninki goma sai annabi ya ce ba zan ce alif lamim arafi ne, amma alif harafi lamun arafi mimun arafi kenan ce alif lamim harufa guda uku yana da lada guda talatin kenan kaga hadisin cewa kawai wanda ya karanta ba ya magana tadabburi ba shi tadabburi kuma yana da ma'anarsa ko yana da ladansa na musamman wanda yake karatun da tadabburi to a wurin tadabburi yana da lada fiye da wanda bai tadabburi ba menene tadabburin qur'ani ba wai kawai iya sanin ma'anar ba bayan ka san ma'anar kuma ka dinga hararo ma'anar a zuci wanda wannan yana cikin abin da ya fi yi wa ɗan adam tasiri wurin karatun ƙur'ani shi za za ƙur'ani Allah yake cewa a yi tadabburinsa afa la yi tadabbaru mil ƙur'an am ala qulubin aqfalu afa la yi tadabbaru mil ƙur'an walau kana min indi lari la lawajadu fi ikhtilafar kaseera to duk wanda yake karatu da tadabburi za ka gaya fahimtar wasu ma'anoni na tattare da alkur'ani wanda da yawa ta nan ne wasu da yawa daga cikin ilimai a wannan zamani ake samun ilimi amma in dai kawo mutum ya karanta ne mujarradin tilawa wannan ma ya dilladin su daya sai dai wanda kuma ya karanta yana ta tadabburin ayoyin alkur'ani saboda ya san ma'anonin yana bibiyar ma'anonin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 وللكافرين عذاب مهين bayan Allah subhanahu wata'ala yayi mana bayanin hukuncin zihari da irin abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar na wato kafara da mai zihari zai sai Allah subhanahu wata'ala a wannan aya tunda ya cike waccan da cewa walil na azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata ga waɗanda suka kafirce ma hukuncin Allah to sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin cewa waɗannan kafiran su ne waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah da hukuncin Allah daga cikin waɗanda ke bayyana musulunci a za'iri su ɓoye kafirci a zuci munafukai kenan da ma waɗanda suke mushrikai sai Allah ta'ala ya ce innal ladina lallai tabbas waɗanda suka kasance yuhadduna suna fito na fito da umarnin Allah mana suna saba umarnin Allah wa rasulahu da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ce kubitu waɗannan sun halaka sun zama ƙaskantattu, sun zama wulaƙantattu kama tallari ne min ƙabli mana sun wulaƙanta kenan sun ƙaskanta kamar yadda waɗanda suka gabace su suka wulaƙanta suka ƙaskanta. wa an zanna ayatin bayyana Allah ce haƙiƙa mun saukar da ayoyi waɗanda suke bayyanannu a fili kowa yana iya gane shi walil kafirina azabun muhin kuma azaba kanciya ta tabbata akan kafiri lafazin yu'adduna Allah kalmar al shine al wal mu'ada ma'ana kai tawari da Allah sa'an nan kai fito na fito da umarnin Allah wanda shi yake ce mutum muhada yayi ne fito na fito da umarnin Allah ya yi tawari ko ya yi tawatsi kaga kenan ya ƙi bin umarnin abin da Allah ta'ala ya saukar ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ya ƙi bi to duk wanda ya yi wannan to wannan shi ake cewa ya yi fito na fito da umarnin Allah to Allah ta'ala ya tabbatar da cewa zai haɗu da ƙasƙanci domin alkabtu abinda ake ce ma alkabtu shine alkhizyu kaskanci wal izlal da wulakanci ma'ana sun wulakanta sun kaskanta kamar yadda waɗanda suka gabace su suka wulakanta suka kaskanta saboda su ba sun yi tawari da Allah subhanahu wa ta'ala mana sun ƙi umarnin Allah ta'ala shi Suma su ma suka zama wulaƙantattu suka kaskanta Allah ya ce wa an zalla ayatin bayyana kuma haƙiƙa mun saukar da ayoyi bayyacaccu bayyanannu waɗanda suke nuna babu uzuri ga duk mutumin da ya fito na fito da umarnin Allah domin a ayoyin a cikin alkur'ani Allah ya yi bayanin gaskiyar manzon Allah da gaskiyar littafin Allah kenan babu uzuri da duk wanda zai yi fito na fito da wannan kuma shi sa Allah ce walil kafirina ga waɗanda suka kafirce ba wato Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar fito na fito da bin umarninsa ta hanyar saba umarnin Allah to waɗannan azabun muhim wulaƙantacciyar azaba ta tabbata gare su yaushe wannan azabar za ta tabbata a kansu sai Allah ta halaci. Yawma ya ba'afuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allahu wa nasu wallahu ala kulli shay'in shahid Allah ta'ala ya ce wani kafiri na azabun muhim maulaƙanciyar azaba ko wulaƙantacciyar azaba ta tabbata ga kafirai a yaushe sai Allah ce yauma a yinin da ya su humullahu jami'a wannan azaba wulaƙantacciya ta tabbata gare su ne a yinin da Allah zai tattara su baki daya ba na ranar lahira ke da yinin da kowa zai zo gaban Allah fayyunabbi'uhum bima amilu idan Allah ya tattara su sai ya ba su labarin abin da suka aikata ce kun yi kaza rana kaza ka yi kaza rana kaza ka yi kaza rana kaza ahsa'ullahu Allah ya ƙididdige komai ya lissafe komai na abin da suka aikata Allah ya sani wani suhu amma su kuma sun manta hmm. jimlar ahsa'ullah wasu cikin malamai suka ce za ta iya zama a ma'alli na nasaba a matsayin a mana ranar da Allah zai tashi su baki ɗaya ya ba su labarin abin da suka aikata alhalin Allah ya lissafi ya ƙididdige komai su kuma sun manta wannan abin da suka aikata wallahu ala kulli shay'in shahid Allah maɗaukakin sarki mai shaida ne a bisa dukkan komai shi ya sanya yana alarci sanda aka aikata abin kuma ya san sanda aka aikata domin ya kewaye da sanin waɗanda suka aikata abin babu abin da zai kubce daga wato sanin Allah ta'ala shi sanya Allah ya ƙididdige kuma ya zo musu da abin da suka aikata na ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابئهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة inna Allah bi kulli shay'in wannan aya tana zama shimfiɗa ne dangane da wata mas'ala ko wani hukunci da Allah subhanahu wata'ala zai yi bayani nan gaba hukunci na ganawa da munafukai suke domin wato su sanya bakin ciki da damuwa a zukatan masu imani idan sun zo inda mummunai suke sai su zauna suna ɗan gagganawa suna tattaunawa don kamar su nuna ma masu imani kamar suna da wata alaƙa ta ƙaunar juna a tsakaninsu to sai Allah ta'ala yake bayanin duk abin da za a zauna a gana a ƙulla ko menene Allah ya san duk abin da aka Allah ta'ala ya ce da annabi alam tara shin baka yi duba ba baka yi duba ba cewa annallah lalle Allah madaukakin sarki ya allamu ma fi samawati wa ma fi al Allah ta'ala ya san abin da ke cikin sammai ya kuma san abin da ke cikin ƙasa ru'ya anan alam tara shin baka gani ba ko baka yi duba ba wannan ru'ya ce alam basriya ba ru'uya ce ainiya domin akwai gani na ido akwai gani na mai na zuci nan gani na zuci ne domin aka ce ka duba ka gani mana ka san cewa Allah ya san abin da ke sammai da kasai kaga sanin Allah ba abu ne wanda za ka gaishi ba abu ne wanda za ka hararo shi mai a zuciyarka Sau da haka anan ana nufin wato ruku ya duba na zuciya ba duba na idan ina fata gani Allah ce ka yi duba ka ga lallai tabbas Allah maɗaukakin sarki ya san dukkanin abin da ke cikinsa mai da dukkanin abin da ke cikin ƙasa daga cikin abin da ke tabbatar da haka sai Allah ce ma ya kunu min najwa salatati ganawa da yin mitin da yin sirri a killace tsakanin mutum uku ba zai kasance ba illa huwa rabi'un face Allah ne na hudun su ah. wala khamsatin haka nan ganawa da mitin ayi tsakanin mutum biyar ba zai kasance ya gudana ba illa huwa sadisuhum face Allah ne na shine su to dan kan wani an ce ganawa tsakanin mutum uku kar wani ya tunanin to mutum biyu kenan kula iya yi Allah bai sani ba ko fiye da shidan kenan ana iya yi sai Allah ya ce wala adna min dalika haka nan ma ganawa ba za ta gudana ba a tsakanin lissafin da yake ƙasa da haka kaga ƙasa da uku mana biyu kenan wala aksara ko fiye da haka ko da an kai nawa ne illa huwa ma'ahum face Allah na tare da su aina ma kanu kuma duk inda suke thumma yunabbi'uhum sa'annan Allah ya ba su labarin bima amilu abinda suka aikata yawmal qiyama a ranar alqiyama inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah maɗaukacin sarki masani ne da dukkan komai wannan aya tana tabbatar da cikar sanin Allah ta'ala da komai kenan duk inda aka shiga aka kulla abin da aka kulla aka tattauna Allah ya sani aka tattauna Allah ya sani domin ya ce ganawa tsakanin mutum uku ba za ta faru ba a ce shi ne da hudu tsakanin mutum biyar ba zai ta kasance ba a ce shi ne na shida ƙasa da haka ma yana tare da su sama da haka ma yana tare da su kuma duk inda suka kasance a bankasa to wannan aya za a ranta kamar ya ci karo da wasu ayoyi da suke tabbatar da istiwa'in Allah subhanahu wa ta'ala bisa arshi domin a nan ya ce yana tare da su ganawa tsakanin mutum uku shine na hudu mutum biyar shine na shida ya ce kuma ƙarshe yana tare da su duk inda suke to ya za a yi da faɗin Allah kuma da ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa Allah al rahman ya daidaita bisa al'arshinsa kuma ga shi nan an ce yana tare da su ma'ana kaman kenan wannan za'irinsa na nuna kamar Allah yana tare da mutanen ne sai malamai suka ce a'a babu karo tsakanin waɗancan ayyubi. ayoyin da suke nuna Allah na tare da mutane duk inda suke da waɗannan da suke tabbatar da cewa Allah ya daidaita bisa al'arshinsa babu karo. Ayin da suka nuna Allah ya daidaita bisa al'arshinsa ana nufin da zatinsa. Mana Allah ya daidaita bisa al'arshinsa da zatinsa. Amma ayin da suke nuna yana tare da mutane duk inda suke, wannan kuma da iliminsa da kiyayewarsa da kulawarsa. sau da kaga babu karo kenan nan ganawa tsakanin mutum uku ba za ta kasance ba sai Allah ne na hudunsu da iliminsa da ganinsa da kulawarsa ganawa ba za ta kasance tsakanin mutum biyar ba ce shi ne na shida da saninsa da ganinsa da jinsa da kulawarsa da masa biyan ina fatan gane wannan shine zai bambanta maka wato tsakanin waɗannan in ba haka wato za ka samu ayoyin kamar suna karo da juna ko ba sa karo Wanda shi ake ce ma ma'iyya mana kasantuwar Allah na tare da ɗan adam na tare da bayansa a ko'ina sai ya ce da iliminsa da saninsa da kulawarsa da kiyayewarsa amma da zafin safa, ya daidaita bisa al'arshinsa wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa shine abin da mai risala ya tabbatar yace wa huwa fawqa arshihil majid bi zati wa huwa fi kulli makanin bi ilmi Allah ne yana saman al'arshin sa ya bibita kenan da zatin sa yana kuma ko ina da ilmi in ba wannan mazhabi ka dauka ba to sai ka tabbambar ba shine sai ka ji mutun ya kore kuma ya tabbata sai ce baya sama baya ƙasa baya gabas baya yamma ba kudu ba arewa in ya gama faɗa sai ka ce to yana ina sai kuma ce yana Ka ga yi tufka da warwara ina fata an gani. to me ke tabbatar da cewa haka ne suka ce ayoyi na alkur'ani suna tabbatar da haka domin inda ba haka ba to za ga ayoyi a kaikai ga nan alamtar tara anna allaha ya allamu ma fi samawati wa fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala la khamsatin illa huwa sadisuhum Wala la adna min dhalika wala la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ga kuma nan ya ce me الرحمن على العرش استوى يعني دي تمثال وهو الذي في السماء إله إليه يسأل الكلم الطيب أأمنتم من في السماء أن يقسم بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء هذا شيء من في السماء يا مزالة سلسة ما إن الله تعالى لما خلق الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضب to kaga zai zama akwai ta'arudi akwai karo amma idan kai wannan tawfiki babu karo ina fata an gane to wani zai ce to ya za hada su ya ce eh yana saman sa da sa yana ko ina da iliminsa da Kuma wani abu ne mai sauki kalli wata mana idan muna tafiya mukan iya cewa a larabci al al-qamaru ma'ana wata na tare da mu saboda in muna tafiya za mu ga kamar yana hudu inda muke muna tare amma watan yana ina da zatinsa yana sama amma mu kuma yana ina yana tare da mu a tafiya to haka ma ya faru da bawa cikin bayan Allah wata ballantana kuma mahalicin shi watan ina fata gani sau da haka abu ne mai sauki sannan ita ma'iyya ɗinnan ta kasu gida biyu akwai alma'iyyatul amma akwai alma'iyyatul khasa ma'iyyatul amma ita ce ma'iya wadda ma'anar ma'iya Allah na tare da mutum shi ne Allah na tare da kowa cikin halittarsa da kafiri da musulmi da mai imani da mara imani da munafiki da yana tare da su to nan kuma yana tare da su ne da waɗannan sifofi ganinsa jinsa iliminsa mana na yana tare da su ya san duk abin da suka yi ya gani ya ji duk abin da suka faɗa sau da aka kenan duk inda ka shiga kai magana Allah ya sani shi sa musulmi ya rawaito hadisi wasu mutane da sahabi yake cewa shi kansa sahabi yake cewa wawaye ne su kuma ga an ka saurara za ga wawayen yace mutanen sakim ne guda biyu ne da kuma wani bakureshe ɗaya ko kuma da bakureshe guda biyu da kuma sarkafiyai ne guda biyu wai suna a wuri suna tattauna a makka a ka'aba sai ɗayan yake cewa da su shin kuna ganin kuwa Allah yana jin mai muke faɗa sai ɗan ya ce in mun ɗaga murya zai ji idan mun yi ƙasa ƙasa ba zai to wanda ya ɗan bisa hankalin jeci to ai kuma inda mun ɗaga mun yi ƙasa ƙasa da murya zai ji to mun ɗaga ba zai ji to kaga wani ayan akwai akwai ne akwai rashin hankali a nan ko a ce wauta domin in har za ka yi magana ƙasa ƙasa ko ka daga murya a ce Allah zai ji to kai ƙasa-ƙasa ba sai ne domin abinda abinda zuciyar ka ta darsa maka ya ji ballantana kuma ya gani ballantana wa na alamu ma tuwaswisu ballantana kuma kai magana a hankali to wannan ita ce mai iya amma kowa ya sani Allah yana ganin sa da inda yake yana jin sa kuma yana da ilimi a kansa me yake kullawa sai ma iya kasa ita kuma wannan Allah yana ma bayansa ne masu imani to ita kuma bayan waɗancan siffofin guda uku Allah na tare da su da iliminsa da ganinsa da jinsa akwai kuma wasu ƙarin siffofin da kulawarsa da kiyayewarsa da kariyarsa wannan shi Allah yake wa bayansa shi sa da yake da annabi Musa da Harun yace Inna ni ma'akuma yace kana la inna ni ma'akuma asma'u wa yace ga ku ji tsoron Fir'auna ku je ni dinnan ina tare da ku ina ji ina gani mana ina tare da ku da gani na da ji na da kuma kulawa ta da kiyayewa ta ba abin da Fir'auna zai kaga mai iya ce khasa hmm. ga faɗin manzala sallallahu alaihi wasallam ya gaya mawa sayyidina abubakar iz huma fil gari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah na tare da mu da me da kiyaye wasu da kariyarsa domin sai na maka ya ga shi san hauro wannan kogo na sau yace da ɗaya ba zai leka karkashin kafafuwansa zai gama ya annabi sai manzala ce ma zannuka bisnaini Allahu ma. menene zatanka da mutane biyu Allah ne na uku su kaga Allah ne na uku sa da sanin sa da ganin sa da wasa da kulawarsa da kare sa to wannan ma iya kasa abin da zai saka same ta shine muraqabar ubangiji in ka zama bawan Allah na kwarai nagari to sai Allah ya kasance tare da kai in ka shiga bala'i sai ya dauke maka sai ka ba hanyar da zaka fita karkashin wannan ma'iyyar ne za ka ji abubuwan da suke faruwa daga magabata na kwarai na karamomi na karamatul auliya masu ban mamaki misali kamar usaid ibn udayr inda bukari ya rawato ya fito daga gidan manzala kuma akwai duhun dare da shi da abbad ibn bishir ga tsananin duhun dare ba hanya mana duhun ya kai duhu kuma za su tafi gida kaga saboda me akwai ma'iyya tare su ta ubangiji kawai za Allah ya fito musu da fitila a bushe shi su biyu kawai sai kowa ya ga fitila tana haska masa Allahu suka bi da suka zo ma ran raba kowa zai bi inda gidansa yake kowa fitilar ta bi shi suna zuwa kofar gida fitilar ta dauki kaga wannan mai muraqaba ce to Allah ya kiyaye shi ya musu ya kare inna nima akuma asma'u wa hajjaju ya turo sojoji su zo su kama hassan al-basri ya fito filin allah fa yau, kawai ya kewaye ɗan wani wuri haka da kafa sai zagaye kawai zauna a nan ya rufe ubangiji sai zo suka yi ta tsallaka shi su sojojin ba su gan shi ba suka yi ta tsallaka wannan ya tsallaka ya wuce sun ɗauka ko tarin ƙasa ne wannan ya tsallaka ya wuce haka suka ce ita ne ya tafi shi ka mai ma'iyya kenan kasa Allah ya kare shi ya kare shi wani bawon Allah yana tafiya a daji da cin zai mutu dokar daji sai daga hannu ya sallar rakabi ya ta Allah a ramun wannan zuwa gida sai Allah ta shi ya ce kai ka san wannan ne ba irin ka bane kawai ya aujakin sai tafi gida yana zuwa gida aka tsare shi ya ce da iyali ku sauke kayan aro aka bani to wanda dai yana cikin mai ma'iyya khassa ummu aiman tana hanyar hijira kuma tana azumi lokacin buɗe baki ta rasa me za ta buɗe baki da shi nan ba ta da sai ta ji wani ƙara a saman ta kamar motsi haka ta daga kai sai ga guga an zuro mata kawai ta ja guga ta sha ruwa daga nan ba ta ƙara ƙishirwa ba ta koma ga Allah sai dai ta sha ruwa don sha'awa ire-iren waɗannan suna nan birjin gaba a wurin bayan Allah abu musulmin ne? suka kama ne suka jefa shi a wuta ya kaɗe da ya mutu ko da mutu ko ne mai da kasan an jefa annabi ibrahim haka ya mutu kuma ta biji ne ba abin da ya same shi wannan ita ce iya kasa Allah yana wa bayinsa na kwarai ya kare shi ya tsare su babu abin da zai same shi shine ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma'ana yana tare da ku duk inda wato kuke saboda haka ma'ana kai muraqabar Allah ta'ala tun da ka yana tare da kai inna Allah bi kulli shay'in alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne da dukkan ku na'am ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يؤذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس allah subhanahu wata'ala ce alam tara shin baka duba ba ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kai mai karanta alqur'ani kai duba ka gani ilal ladina nuhu anan najwa zuwa ga waɗanda aka hane su dangane da irin waccan ganawa domin a cutar da musulunci da musulmi amma kuma sun mai udu na limanuhu an sai kuma suka dawo suka ci gaba da wato aikata abin da aka hana shi suka ci gaba da wannan ganawa su ne munafukai wa jauna bil ismi kuma suna ganawa ne akan laifi shine al ism akan abin da ya shafi saban Allah wal udwan kuma suna ganawa akan ta'addanci ya za a yi a cutar da bayan Allah wa ma'siyatir rasul da kuma ganawa akan saba umarnin manzon Allah Ana cewa ce wa ja'uka idan waɗannan munafikai suka zo wajenka ya kai annabi Muhammad hayyauka sai su maka gaisuwa bima lam ka bi illa da abinda Allah bai gaida kai da shi ba wa yaquluna idan suka wuce kuma sai su dinga cewa fi anfusihim aransu sai su dinga cewa laula yu'adhibuna Allahu bima naqulu to ya hana Allah bai mana azaba ba kan abin da muke faɗa inda annabi ne shi na gaskiya ai gashi mun faɗi wani abu kuma me yasa Allah bai mana azaba ba yawan ba abin da aka mana sai Allah ya ce um jahannam abinda Allah ya tanada ya isan musu zai tattara su ciki ta isan musu ita ce jahannam jahannama ta isan musu nan ce su yaslaunaha za su shiga cikinta a ƙona su Allah ya ce fa sal musir tar da makoma idan ta zama wuta jahannama Allah ke shi wannan aya tana magana ne kan waɗanda aka hana su waccan ganawa bisa saban Allah da dama yana cikin manufofin wannan sura bayani akan almunajat domin me almunajat shine gana meeting hmm. tattaunawa akan wani abu a haɗu a yi wani a tattauna kan wani lamar to so an hana su wannan tattaunawar a kan saɓan Allah da saɓa umarnin manzan Allah amma kuma duk sai suka watsar suka koma suna wannan ne ya sanya shari'a ta gindaya wata ƙa'ida duk gana wadda za duk mitin ɗin za a yi idan bai cika waɗannan ƙa'idodin ba to wannan mitin ɗin ba alheri a ciki sai Allah ya faɗa suratul nisa ya ce la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas Allah ya ce babu alheri kwata kwata a cikin dukkan wata ganawa da zasu ba alheri la khayra la nafiya lil jins khayra ismuha ina kabar mahzuf la khayra ka'inun fi kathirin min najwahum ba wani kasantaccen al'iri a mafi yawancin gana wasu in ba gana wanda ta kunshi waɗannan abubuwa ba illa man amara bi ma'rufin illa man amara bi ce. sai me gana wanda aka yi aka yi umarni a sadaka mana an tattauna ya za a yi mu haɗa mu yi wa mutane sadaka ko mai kaza ko mai kaza an ma'rufin ko wani abin kirki ya za a hana shaye-shaye ya za a yi a hana kaza ya za a yi a hana kaza a unguwa ya za a yi a samarwa marayu dama su yi karatu ya za a yi waɗanda ba su da ƙarfi a ga sun yi karatu ya za a yi waɗanda suka fada a jarrabawa a biya su wuce ya za a yi waɗanda ba su da kuɗin registration suna da basira a biya musu kaga ba a rufin ke ya za a yi waɗanda suka isa aure ba su da kayan ɗaki a haɗa musu kayan ɗaki a wurin da su Mm-hmm. tumi ya haka kai ma so kace a wani tafi kai duk waɗannan kaga ma'aruf kenan au isla'in bainan nas waya za a yi sulhu wanda da wanda ba sa magana wanda da wanda ba sa ga maciji ya za a daidaita su wannan shine kadai gana wanda take da alheri duk wanda ba ta kunshi waɗannan ba ko ba za ta shiga ƙarƙashin waɗannan ba ba alheri a cikin to kaga su kuma wannan ganawa da suke yi suna ganawa ne na ɗaya don su sanya takaici da baƙin ciki a zukatan masu imani kaga manufa ba ta da kyau na biyu ya za a yi su saba umarnin annabi sallallahu alaihi kaga shi ba mugun nufi kaga duka kenan tsarin ganawar tasu ya saba mu mai Wanda shi za Allah ce an ana su amma suka dawo suka ci gaba da yi shi sa sai qur'ani ya fito da abin karara sai ya ce waya jauna bil ismi wal udwan daga cikin abin da suke ganawar suna ganawa ne da laifi sako wal udwan da ta'addanci ya za a cutar da bayan Allah wa ma'asiyatin rasul da kuma saba wa sannan ko bayan sun yi irin wannan ganawar daga cikin alayyarsu wa'iza ja'uka in suka zo gurin ka ya kai annabi hayyau ka sai su yi maka gaisuwa bi ma lam yuhayyika bi illa da irin gaisuwar da ba ita Allah ya maka maimakon assalamu alaikum shine abin da Allah ya koyar da wa. ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu domin ita ce sallama da aka koya annabi Adam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin sahihaini manzala sallallahu alaihi na cewa lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da ya tashi sai ga jama'a ta mala'iku sai Allah ce da shi je ka gurin waɗancan jama'a ta mala'iku ka gaida su ka ji wane irin abu za su yi maka abinda suka faɗa ma shine gaisuwar al'ummarka da zuriya. da annabi Adam ya zo sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya da su sai suka ce masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sai maza Allah ce sai suka ƙara masa mai wa barakatu sai da ka wanda ya zama mai sallamar al'umma to su idan suka zo gurin annabi assalamu alaikum za su ce sai su shirya lamun ɗin wannan lam ɗin sai su shirya ta sai ce assalamu alaikum hmm. assalamu alaikum ka zan ba ka kula da kyau ba wani zai faɗa musamman da zai ce assalamu alaikum sai ka ɗauka salamu alaikum ne ce me samu mutuwa ma'ana suna nufin mutuwa ta tabbata a kanku ma'ana mutuwa ta tabbata a kanka ya mazala gama ma'ana mummunan addu'a suke wa annabi wai ya mutu wanda shi ne shi sanya hadisin sai ya yi wani zo wani bayan hudu ya zo gidan annabi ana ta ce muna zaune da manzo Allah da ya shigo ba yahudin da ya zo zai sallama sai ya ce assalamu alaikum da na ta ce sai na ji shi sai na fahimci me yake nufi sai na ce da su yahuda wa alaikumussalam wa la'anakumullahu wa ghadiba alaikum yace kuma mutuwa ta tabbata kanku Allah ya tsine muku albarka Allah ya fushi da ku manzo Allah yana zaune ce mahallan ya Aisha me haka ba a hankali mana ake na na'ishi sai shi ne ce inna Allah yi ar-rifqa fil amri Allah yana son sassauci a cikin komai ta ce ya maza Allah awalam tasma ma qalu wai baka ji abin da suka faɗa bane sai ce ji mana awalam tasma ma qultu ba ki ji ni kuma abin da ce ba na ce wa alaikum kawai abin da ce musu kenan fa yustajabu li fihim Allah zai amsa addu'a ta a kansu wala yustajabu lahum fiya amma so za a amsa kai na ba mana ko da maƙiyi ya faɗi wani abu da ya fusata ka kar ya sa ka fita daga cikin tsari da shari'a ta jin da shi ta yake mata ta a hankali to shi ne gashuwar da suke yi shine ma'ana suna gai da kai da abin da ba shi Allah ya gai da kai ba sannan kuma in sun wuce sai su ce a ransu da annabin Allah ne na gaskiya me ya hana Allah bai mana azaba wai suna tunanin ai ba annabi ne domin da annabi ne suka faɗi wannan suka wuce ai wani bala'i ne same su sai Allah ya ah, ai ga bala'i nan ita ce ne wata annaba ce za ta tattara su za ta isa musu ranar la'ira cikin ta za a Allah ke shi wannan ya nuna kenan musulmi wato kada ya gana da wani cikin abin da ya san za a cutar da ‘yan uwansa in za a yi irin wannan taron to in ya shiga ya tabbatar da gausan cutar da ‘yan uwansa ba sai ce bai yadda ba in kuma ya shiga ya ga ba zai iya bai fita wannan shi ne abin da ya kamata ya ce ba da ni ba in zai iya hanawa ya tsalle ya dire ce bai yadda ba kaga wannan yana nuna kenan duk wata doka da aka kawo majalisa misali sai musulmai suka ga wannan dokar a majalisa za ta cutar da al'umma suka batta ta wuce wallahi sai Allah ya kama su kar a batta ta wuce a mai a rubuce ta can daga nan kan ma kan ma ta wuce ko karatun farko ka a bari ta balle ya ji karatu na biyu An kuma suka bari to sun shiga cikin mitin inda da aka kawo abin da za a cutar da al'umma ko wallahi sai Allah ya kama su wannan ita ce ka'ida in ka gaba za ka iya mutu fita ni ba da kaga wannan mu'minu ali fir'aun a fadin fir'aun ne yake amma da aka zo ana mitin ya za a cutar da annabi Musa me yake ya za a ku kashe wani mutum kawai yaya a taqtuluna rajulan kawai za ku kashe mutum kawai an yi kula an yaqulu rabbi Allah dan kawai ya ce ubangijinsa Allah ne wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum kuma ya zo muku da hujjoji fa in yaku ku kyale shi fa in yaku kadibun fa alayhi kadib in ƙarya yake ku kyale shi wa in yaku sadiqan yusibku ba'd ladhi yuriku in kuma gaskiya yake yi wannan abin da ya faɗa zai sami wallahi sai sami a fadar waye ki kai ka taɓa tunanin a fadar fir'auna za a samu mai imani amma sai ga sha Allah saboda shi Qur'ani yana da adalci fadar fir'auna yake amma kuma Allah ya ce masa mu'minu shi sa a fadar white house ba za a yi samu mai imani haka ne kuma haka bane haka kuma ya tsaya maki musulunci sau da ke kenan duk abin da ka san za a yi duka in ka ji babu a rere ciki fita ka ce ba ka yi shi kenan ka tsira amma in aka je aka kulla da kai aka yi wannan ya kana dole biyu. الإثم والعدوان ومعصية الرسول هناك za ka tsaya gaban Allah Allah zai tuhume ka Allah يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يقول أن سكي إيماني إذا تناجيتم التي إذا ذاكوا غانا وقال إرن غانا وانا أكي سوكي فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ku kuskura ku gana ko ku tattauna kan laifi da ta'addanci ko ƙetare iyaka wa ma'asiyatar rasuli ko kuma saɓon manzon Allah saɓa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kakku wata najau ku gana ne bil birri da nagarta wa taqwa da tsoron Allah ba ka ru tsakanin bil birri wa taqwa da kuma can la kai da fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan ah. saboda wannan amara bi sadaqa aw ma'rufin aw islahin bayna nas shine nan albirru wa taqwa me ta tsawa nagarta da kiyaye dokokin ubangiji kaga duka waɗancan abubuwan sun shiga ƙarƙashi to a kan wannan ya kamata a ƙulla duk wani ganawa da za a yi da kuma duk wani mitin da za a yi ƙulla Allah ce ku kiyaye Allah Allah allazi ilayhi tusharun wanda gare shi ne kuke za a tattara ku la'ira kowa a yi masa hisabin abin da ya aika a ƙarƙashin wannan yana nuna kenan bayan an hana mitin kan wani abu wanda ya sa'a ma umarnin Allah to kuma akwai gana wanda kuma shari'a ta hana a tsakanin musulmi da ɗan uwansa manzala ce idza kuntum salata in kun zama ku uku fala yatanajis na ne al-akhar kada mutum biyu su ware suna magana su kyale da uku min an na zalika yuhzinu domin wanda zai iya sa masa ɗaci ma'ana abin da ake nufi in kuna majalisa in ku ku uku ne to ba ya halatta ku ware ku biyu ku dinga yin wata magana ko da wannan magana ba ta shafi shi wannan ɗaya ba saboda zai fara wani mummunan zato a kan sai ku bari sai na hudu ya zo na hudu ya zo sai ka cewa da dala ɗasan zanzan kaza da wata yin magana sai ku ware ku magana ku shi wannan ba zai ji komai ba ina fata an gane to sai malamai suka cin karkashin wannan kuma akwai abin da zai shiga karkashin wannan wanne ne suka ce idan ku uku ne zaune sai zama ku biyu kuna jin wani harshe shi kuma baya ji to bai halatta ku canja harshe ku magana ku yi harshen da kowa yake shi ma kuna so ku yi sai ku bari sai wasu sun ƙaru wani ya zo koda mutum ɗaya ne to sai ku juya harshen ku magana da larabci amma ba zai yiwu ba ku kuna jin larabci shi baya ji kawai ku juya harshe yana zaune wa ya sani ma ko sa kuke ba a sani ba to shi ma wannan suka ce ya shiga wancan hukuncin ganawa domin ai dai abinda dama aka gana a can bishi ne wannan ma bishi ne aka tattau duk da gashi a gaban sa aka yi ina fata an gane shi ta yace ku ji tsoron Allah wanda ilaihi nuna gare shi za tattara. tsara Allah ce manna najwa Kaɗai wannan ganawa wadda Allah ya ana dinnan wadda take tattare da laifi da saɓon Allah da ƙetare iyaka ya yace mini shaytani daga shaytan bala shaytan nake zuga masu irin wannan har suke yi kuma me yasa shaytan yake sawa a yi yana yin wannan ne a ya'zuna alladina amanu domin ya sanya ɓacin rai da baƙin ciki a zukatan masu imani amma sai Allah ya ce wa laysa bi dharri'im shay'an amma shi ba shaydan din ba zai iya cutar da su da komai ba illa bi idnillahi sai da izinin Allah wa 'ala ya falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah kaɗai ya kamata masu imani su dogara kada su dogara da kowa sai Allah subhanahu Ta'ala. domin Allah ne zai musu maganin wato shekarun da yake ƙoƙarin sanya su cikin tashin hankali lokacin mai yari. Hmm. to yau ne mu ka'ida ku sai mu tsaya da wallahi Allah